Thank you. masu kallon mu a daidai wannan lokaci Assalamu alaikum. barka mu da warhaka, mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na kasuwanci a yau. Shirin kasuwanci a yau shiri ne da kan zuwa muku daga wannan kafata Kaftan TV Hausa da ke nan babban birnin tarayya Abuja. Inda muke duba batutuwa daban-daban da suka shafi tattalin arziki, hada-hadar kasuwanci, noma, kiwo da makamantansu. Wanda kuma kamar kullum tare da ni Umar Muhammad Gombe wanda zan jagoranci shirin. kamar kullum a yau ma muna tare da babban bako na musamman domin tattaunawa akan wani maudu'i shi ma na musamman amma kafin in gabatar muku da bakon da kuma jin irin wainar da za mu toya sai ku dan dakace mu bari mu tafi hutun takaitaccen lokaci idan muka dawo sai ku ji cewa da wa muke tare ku dakace mu. madalla mu da dawa daga wannan hutu na takaitaccen lokaci to kamar yadda kuka sani muna kawo muku wannan shiri ne ta cikin wato wannan shiri na kasuwanci a yau daga wannan kafa ta kaftan tv hausa da ke nan babban birnin tarayya abuja inda kuma a yau za mu duba wato tasiri ko wato sana'ar fawa a jiya da yau wanda wannan sana'a ce da aka sani ta dauri wacce kowa ya santa da kuma irin tasirin da take da shi ba ma arewa ba a duk faɗin najeriya idan aka ce yau babu fawa to za a samu matsala a wato gidaje da yawa inda kuma watakila matsalar za ta iya wuce da yadda ake tunani to a yau dai mun kawo ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar masu wannan sana'a ta fawa ko mu ce mahauta da ke nan dutsen alaji wato a karamar hukumar bari a nan babban birnin tarayya abuja wato mansur abubakar alhaji mansur abubakar barka da shigowa cikin wannan shirin barka mu da waraka to madalla to kana ɗaya daga cikin shugabannin kungiya ko ɗaya daga cikin kungiyoyi na fawa a wannan kasuwa ta dutsen alhaji, amma kafin mu fara jin irin wainar da ake toyawa bari mu ji tun wani tsawon lokaci kamar yadda a shimfiɗa na bayyana cewa ita wannan fawa ba wanda dama bai san daɗinta ba kowane gida yana shaida irin wato alfanun da fawa ke da shi tun yaushe ka fara yin wannan sana'a to alhamdulillah farko bare gode ma Allah muna gaida ogammu mm-hmm. da eh. wannan alfarman da aka bamu eh, na ganin a Najeriya eh. inda sai ya tunna tun na fara fawa ba mu taba samu da wannan daman ba Allah sarki alhamdulillah eh, mun gode ubangiji Allah ya kara muku daukaka kuma saboda ade bayo ade wale eh gaskiya ade ba Allah ya kara mai daukaka eh, eh ai suwan mu yawa abokin mu da ya ce mu kuma sim Allah ya kara mai daukaka eh amin amin muna farin ciki mm. alhamdulillah faran fawa na yadi da ba yau bane to sai ya ci tun zamanin habacha wai wai wai muna dan fawa eh har yau shekara ashirin da wani abu banda da wata sana'a sai fawa Allah yarda to a nan abuja ka fara zuwan eh, wato a mulkin abacha din koko da ka fara daga can gida kafin shigowar ka abuja ya ce na fara fawa daga arewa daga naija sai daga naija daga oh, daga naija oh, to to mu duba mu ga wato yadda kasuwanci yadda ita wannan sana'a ta fawa take idan aka ce fawa kamar yadda muka faɗa kusan kowane magidanci kowane gida an riga an san alherin wannan ba mu labarin yadda kake gudanar da ko yadda kuke gudanar da wannan musamman a wannan kasuwa ta dutsen alaji hmm, alhamdulillah alhamdulillah fawa fawa ce idan aka ce fawa fawa ne eh. in kana mahuci idan ka biro gidanka ka shigo kasuwa misali no. maganan yunwa da rayuwanka ba ta kuma na farko kenan mu gode Allah <laughs> eh kana fawa har eh, harka abinci amma kamin yi nisa ya kamata ga da mai na eh da Alhaji Abubakar ko, sai aki min sai Alhaji oh to to Allah da da shi da mu mahuci eh akwai mahamala tsakanin mu mana kokarin kokarin da Allah ba shi kan eh. cewa kan mu hadu eh ko da mun samu dan samu dan masala haka sai tabara cewa da wakilin fadawan shi haka ba za su taba yadda ba ci kai wannan abun fa ko hada kanku eh. kuma ga migiri ma na kuma sarkin fawa da amsa alidu shi ma sarkin fawa da wuya ka gane shi ma dan fawa ne ba girman kai mana tare eh. in kai ya ce ya yiwu ka san ka eh. samu wurin sama haka zaka samu kunci hankali kai sana'anka haka sai dai mun san da gari yake fawa yawo ya ci abun rai ne gaskiya kamar gobe in ka sauran kasuwanni suka samu karin kudi na darajawa Mm. kamar cikaba ko kifi ko naman daji haka wanda yake mm. ma an je daji ne aka yi ɓaroci aka samu aka eh, kashe eh. yan wani ya so gadon ka zai sai nama ma har ma yana yi wasu haka da fada ba ga shanun ba ko ina na yawo da su ba kamar wani sai iya je kama eh, saniya ba su a duba yanzu misali masalan da muka dace a Najeriya mm. akan yan fulani esmen ne ko yan ta'adanci ne kaje kame kaje kasuwa ka samu saniya guda da yanzu iri karin da saniya ya yi wallahi ya kai samu ya kashe uku ko hudu sani yana dari biyu da ya suma dari shida yanzu kai a misali za mu yamu yanka sa misali in an kawo kasuwa ya taso maka kilo 25 ko 250 kuma ar gobe dutse alhaji duk kasuwan dutse duk kasuwan abuja ar gobe kilo bai wuce dubu biyu da dari biyar ba to sai dai habu ya kai habu 26 eh. to an kara dari amma eh. duk da haka mutane suna ganin life ba life ba ma so mutila sama gari ba mu so mu sa mutane cikin yunwa ko cikin wahala mm. amma kuma mutane masu ji tausayin mu akan kasuwanni inda za mu sa na nama gaba wani ya ce ai ma ku ba za mu je wani wuri 2324 to eh. wannan ƙarya suke wallahi akwai sadan na amfani da wannan daman mm. su yadda da mu cewa ba abu da muna samu shine muna kai masu ko mu kare su gani mun sa musu kudi da gangan mm. ko kuma muna neman mu tare hankalin su a ba mu so idan mun samu yau a misalin da kama aka zamu bari musu mm. godiya na kenan na samu wani dama na san sa jiji ne da yawa a duk duniya guda eh. wannan ba karamin dama muka samu ba to kana so ka ce matsalar tsaro ne ya haddasa wannan tsadan ko kuwa dan ana maganar tsadaran kaya sai a ce ayi dala to ku kuma ba abin da ya hada sana'ar da tashin dala ko wani abu wannan tsaro ne ya sa shanu da abin nan suka yi hmm. alhamdulillah eh, ibn ce na dola ne yi eh, kuma ba aka bane amma na tsaro ya fi na tsaro ya fi wallahi ya fi sabilillahi bude da an kan suwa caranci je mai aduwa je mai gatere to arfin tuwa nan eh. sai shanu mu dawo amma yanzu ka je kasuwa daga biyar da rabi yayi ko shida an kalin kowa ta sai eh. yana za ce ga sunan suwa fa kowa ta shi sai mu fara gudu wani mai zaka je ma an rufe an rufe wasu kasuwa hanya dan dumi haka kanki an rufe su wajen wajen wajen shekara daya da rabi ba mu da eh, kasuwanin ba sai kasuwanin na naija aka mukan samu suwa mu shiya ta ga kan saniya guda mutum wajen goma ashirin akan saniya guda kuma ba mu da wata aiki akan wannan da gwamnati namu su daure su taimaka mana su hmm. duba fa mahuci muna da yawa yawa gare mu idan muka bari sana me yasa mu yi hmm. su taimaka mana sun san man gane abin su yi mana da wuri wurin muna masu man lafiya da a fasin ya bari kasuwa nan sun bari dutse alhaji in je caranci bi ta hanyar sariya eh. karfe shidda na saranci ko biyar amma yanzu ban isa ba idan gardiyar ya so mai kuma ka san motan da kun hada ba ba ka isa ba hmm. bude ka bir gidanka da dawanka sai ubangiji ba tabbas dukiyan da ka rike hannu ma ba tabbas <coughs> yana yiwa maka sai sanu ka gama sai a ci sanu sata ne muna jabuwa da yawa ce wani sun shiga kariki sun kore shanu sun kese masu dukiya sun yi mm. nan abun su yi mm. hakuri su taimaka mana muna kai ko kama wajen su taimaka mana amma me yake faruwa da shanun abuja mutane sukan ga shanu koyaushe ana har ma cikin gari har kusa da fadar shugaban kasa za ga ana tsallaka shanu kan titi ga yara suna korawa me yasa koyaushe aka yi maganar sayan shanu sai dai a koma can arewa ana me ya ke faruwa da <laughs> kasuwar shanu ta nan alhamdulillah in ka ga shanu na yawo cikin gari a abuja yawanci ya sanun kiwo ne na fulani su ba na saidawa ba ne eh, gaskiya da wuya eh. fulani suka da sanun su maybe aji na kusa haka za su tara kamar goma ko biyar haka sai su sayar su eh. biya bukatansu Eh, da wuya ka ga saniyan fulani guda bakwai ashirin a tattaro su aka kai su kasuwa yana da wahala yana da wahala so <laughs> eh. wadda sun sun malikin shi ne kaman gado su masu kan saida amma ba kaman akwai yawanci masu kasuwanci a arewa wanda in sun tara sanu sun kiwo sai da za su yi mm. nan su kenan eh. amma fulani abuja ko nan da muka gidan radio gidan tife nan da akwai akwai gaya nan da yawa da lokacin 1998 1999 muka suwa na mushe sanu yanzu duk ya zama birni ya zama birni <laughs> so matsalan ne kuma gwamnati ne ci karamin hukumar abuja ne ko na najeriya gaba daya su kira su wani tun da gari ya bude mm. an samu jama'a da yawa mm. sa ba su resettlement ne a wani wuri ne su koma su samu hutu ne mm. kuma ya sa yi da su siyasa sa rage irin wannan kukan ne mana ganin su kuma bai to ni na isan ce ma wani kare kare kiwo sani an shi <laughs> ba ce wanda siyasa ka kama ganin katuranci ranches inda ana ya kasan waje su kasance kaman algeria egypt hmm. akwai tallafin da gwamnati ya yi musu in ka dore eh, dan banka gida eh, sai sha sai hmm. rasa ba hmm. amma wanda ya saba da yawo da saniya kun ce daina me da me kuka yi masu tsarin me kuka yi masu wanda sai ca su daina din su sauna su dubawa na ga suna kokari kai amma su kara dubawa ba wai sai abu ya baci ba sannan a neman maganin shi ba hmm. ni abu na gani ma wurin kenan gaskiya ne wasu suna ba wa gwamnati shawarar cewa idan ka tsaye da shi ko ka zaunar da fulani waje guda to ka yi musu makaranta da asibiti inda za su rika sai kuma wajen kiwo to wannan abu ya zama dokoki ne ma da wasu jihohi sun kasa amma dai kamar shawaranka idan jihohin najeriya sun kasa bai kamata a ce birnin tarayya inda shugaban kasa yake a kasa yin wannan wallahi ko kadan mm. bai kamata ba a dai daure su duba kamar yi nisa mm. wadda in za kawo mana hujja yanzu ko kuma wani example safar daga abuja ne eh. to tun da na faruwa abuja to me ne mu mm. nan wurin mu fara ne ban ga wani wuya a ciki ba hmm. a kira manyan su akwai muna da sarkin fulani na bangare buhari muna da suna juwa muna da suna yana ko abaji a kira su gaba da yi mitin da su hmm. me bukatan ku mai kuna so in ka duba duba abuja gaba da yanzu da wuya ka ga daji sai dai nisan habaji din nan eh. su a cikin buhari ciki ko kaje wurin ma da gidaje hmm. abu ya riga ya canja kowa so yake yana roko a cikin gari na ya suma birni ya suma birni amma mutum nan masu noman masu kiwon saniya masu kiwon dabba na za su koma eh. kamin ku kawo gidaje a wurin ku yi masu sari wadda ana ba sa iya raina su ba eh. sai yi ne a ce yawa ce yan mahuci yawa a daina yanka saniya a Najeriya kwana uku yi <laughs> eh, kifi na dubu ya zama dubu goma <laughs> samun masa yi wuya sai kifi ya zama dubu goma wala su jude mu guda kwaya guda daya su jude mu kuma don su ba su ji daɗi ma za mu ji daɗi ba mm. da mahuci da fulani da waye muna tare ne mm. in babu su babu mm. shawara zai ba gwamnati kenan na'am to kamar yanzu wannan babbar kasuwan nan ta daidai da ake ganin tana ɗaya daga cikin manyan kasuwannin shanu ita me matsalar ta ba a samun yawan dabbobin ne ko dai kananan dabbobi suka fi yawa a kasuwan alhamdulillah kasuwan daidai inda ana sai da saniya ko da akuyoyi ba kowa ne sai je da kudin sa ko yanda kake yanzu haka ya nema wani da kamar tallafi dubu miliyon daya ko biyu hmm. daga nan sai ya kama hanyar jesu a kano ko je wuduli ya kama hanyar megatari a jigawa hmm. kaya mai haduwa a daura hmm. ko caranci ko nan basari ya je sai sani a wurin ya siya kwaya biyar ko uku ko bakwai sai nema wani za su yi ada su doki mota guda daya a zauka samu su a ranar ladi yanzu zauka ranar monday an litinin ba a siyar daya bi uku hudu ya kare sai ka je kuma ba wanda na ma wani tallafi kowa ne na ma mm. kowa kowa na ma kan shi aiki ne ban san dai na yiwuwa ne in aikin gwamnati ne ko kuma za su yashi wani tallafi ma union aka mm. a samu kudin akwai saniyan sai dai sada don da ce babu saniya akwai su amma sada an yan samun su akwai wahala wato saboda 'yan siyasa ne da za a ce ga ministoci ga 'yan majalisa ga manyan mutane dai su kenan watakila suka lalata kasuwar in za mu ɗauke shi ta wannan fuskar mm. wani alhamdu ba ya ce su ba ne <laughs> saboda na farko mu mana da shugabancin mu eh. ko nin na so arewa da sai shanu amma misali daga nan wurin da samu ya mu dauki tirela dubu dari da talatin su sai yi ka dauki tirela daya dubu dari bakwai mm. wallahi mm, mm, tirla mm. guda dari bakwai guda dari takwas kuma guda nawa za ta dauka karamin taya sai ta ce. babba kuma talatin da biyar in lodi kwanci ne ko ladin sai akan na zara raba kudin nan akwai mai waju karamin mutane za mu dauka duk cikin lissafi na cikin akan kowane saniya suka ga kowane saniya dubu goma sha ko dubu ashirin zai hau guda ɗaya ka a rawa in ka kawo ba tillas ba tabbas ka sai da shi ranar litinin ba ko ranar talata yana yiwuwa saniya guda yi kwana biyu ko hudu a hannunka sai ci abinci ruwa sa ke shi kiwo duk lissafi akan saniya guda to sai ya mai da nauyinsa da ya rasa watakila a lokacin <laughs> wani bi ma ba ma samu nauyin wallahi muna yi asara ina yiwuwa ka haje saniyan kana neman zaka ana gona riban dubu biyar ko dubu goma ka fara dubu ashirin ah, ah. wadda sun saba kiwon su can da namu daban wadda yawanci mun je kaman caranci ko mai aduwa ana shigo da sanun niger daga chad eh. yawancin sanu su nan kaji nan gombe hmm. ko maiduguri yawancin sanu chad ne hmm. so wuya ma sun riga sun sa wuya kamar a kawo su an su gode hmm. su nan ba ka saida da wuri ba ta su ringa ramai ne idan su bai dole ka saida da wuri ba ka ba ka yi asara ɗazu ka yi maganar yawanci yadda ake samun matsala na sayan eh, shanun sata ta yaya kuke kaucewa irin wannan yanayi din daga yanayin wanda ake saya a wajensa ne ko kuma akwai wata wasu hanyoyi da kuke gane haka alhamdulillah siyasa na farin ciki a dusa alhaji yau hmm. cikin mahutan najeriya kai ba baki zan yi ba wanda yake da adan kai na mahutan dusa alhaji kai da wuya da wuya ko <laughs> na farko muna da form ko yaron aiki zamu karuba yau misali da eh. zai ringa tsara maka kashi ko kuma ya daura maka leda wallahi sai ya samu form kuma sai ya samu da sai saya mashi eh garanto ko garanto na shi da eh. hoton shi sa anu duk abu da yaron yayi ya hau kan shi valentina oga muna da constitution sai ya fara da wannan ne chairman na constitution din nan arso bi da aka yi muka sana shi muna da su a hannu a rike wanda yake constitution din nan constitution wanda yake kame ka shiga mahotan dutse alaji shi ka tabbatar cewa mu bincike daga ina ka taho me ya kawo ka Mm. Idan mun gamsu da kai mun ga zamu ya musa in kai ne misali ka koya aiki a wani wuri akwai mm. wata nan da zaka yi da mu mm. sannan baka dama ga inda zaka fara fawa in kai yaro aiki ne kana da shekarun da zaka yi kamin mu fara maka ga inda zaka fara naka fawa kuma ai sai yi wuya don da ya kawo mana saniya da wuya ka kira dan dusa laje bi ka daje sai saniya to da mun sa zari ne in ka jawo mana fitina na criminal case kamar sata ko abin mummunaka ba za mu saya ba kore ka za mu yi za a kore mutum mm. ka bari mu kenan idan mun san kuskure mun san sosai eh. amma yanzu an daure sani a ruga ko a garki haka ko ya mm. san wannan an kawo ne zaka ya kaje ka bincika mm. to idan wannan mu ban ba su dama ba in ko zaka kawo da wuya ba ka ma kawo rusa alhaji ba ba sai sun sani sun sani ko ina ko fulani ya kawo mana sani mun fara taya ba ka fara wani sauri ka kawo kudi sun ce maka nan mun barka kenan mun san wannan ba gaskiya ba ne so in sauran kasuwannin na mutanen mu daga nan arewa ko kudu ko na su da su biyo wannan kafan sa wuta kuma kar mu zo an riba da yawa da yawa abu kadan zai kama eh. ka masala har abada ba ka sira ba ke ma san wannan misali dukiya nan saniya nan da ribu da dubu da ribu su da maka dubu tamanin oh lalle ka kawo kuɗi ka siya daga baya kama ka ce baka san ne ba ka san ne eh, mana eh lalle kuwa ke ma san me ne wannan abun a kasuwa nawa ya kamata a sayar eh. ga kasuwa daidai ga suna a karo in baka ya a kasuwa ba ga eh. kasuwa da mu nan kusa ma NCC nan ta hanyar Kaduna kasuwa nan kasuwa nan a Niger Tunga Malam ga Mariga ga sunan kusa kasuwa kusa kusa in kana bukata ka je dan nisa ne mm. to mu dai a dusa alhaji maganan saniya sata man ba da daman nan ko masu kawo naman soyayye ma akwai wasu mata da kusa da naman jaki eh haka an ce ana da wuri na kira na kira eh. sarkin fawa na sai ce kai ina nake na ce to musa yan tax force muke bi matan sata yanka naman je ka kasuwa zai kai dubu guda ana so masu a roba dubu da hudu naira da hudu na ce a'a madam where did you get this meat from say i buy am wani kasuwa we? i buy it na sha na ganin kaman wasa ne na ga na kira wannan ce dan san da an san an doke ta ta fara cewa yi eh, we na mamma na kawo masu ne Yi tabbata san ko wani riba ne mun taba kama wata mata ta so da fata kwama in ka duba thickness na kuma kwaman ah, ya wuce yana wannan buffalo ne ko kuma <laughs> ko giwa ne ko giwa ne <laughs> sai kamar ta sage ni kuma ka san ce yadda muka koya a nan shugabanmu eh, shugabanmu ta shine bayi na bar ta gama zage-zagen ta na ce mata madam are you done with yes sir ina son san ina kike samu wai ne waye ne sai na so ra auto card na ce to ah ga sorry na ce ah no to wannan abun yanzu musa zaka sa mutane cuta cikin gari kuma ce masu nama ne saboda kowa ya san eh. anything concern livestock da an ga kishi eh. aka ko me kana sayar da ke butchers ne mu a nan wurin ba samu yarda ba sai muka yi muka yi inda muka yi muka muka matara muka yi aka rami muka zuba wurin aka muka binna shi to an gano fatan na menene fatan ne ina gana na buffalo din nan ne kuma dan sanda na muna dusa alhaji karamin hukuma outpost ba sunan ku karin ku kare akan wannan abun dan mun kai masu kuka da wuri ce mana gaskiya wannan abun su ma ba za su yarda ba tun da mun ki kuma mun san cewa abin ba zai yiwu ba ne sai dan ya gagare su sai su kai mana fcda amma bai gagara ba daga wurin kawai a garin mun riga mun shirya kuma daga wurin ba sa su tabba yi mana wani abu ba kuma a dutse alhaji a bangaren baka isa saba ka ka kafa gado ka fara fawa ba tare da ka sanar da mu ba to ba zai yiwu ba saboda siyasa ba ka ka sata kuyan wani ba kuma saniyan wani a kawo mana kuka ina sai yi wuya ko da dare ka shigo wurin daga mun ji magana da muka kira sarkin fawa ce ta ya ku yi masa ku kwashe naman shi ku kawo shi kasuwa kai bayani waye kawo shi mu yadda muna yi kenan sasa maganan siyan sata kayan sata ko kuma zai yi mana wuya zai yi wuya eh. to akwai wasu rahotanni da ake samu cewa a nan wajen dutsen nan na madalla ana samun barayin da suke shiga da shanu sai sun yanka shi za ka gane cewa naman shanu ne sai su shigo da shi cikin kasuwa baya shafan dutsen alaji irin ah, wani sai yi wuya bude na farko a nan dutsen alaji akwai masu zuwa suleja mun san su akwai masu zuwa daidai mm. akwai masu zuwa zuba akwai masu zuwa karo wallahi alhamdulillah wuɗe a fawa ko a kuya yanzu ukan daidai an yankata za ku gane mun gane shi wallahi tallahi basira ne to wukan karo wukan daidai mun san daban da karo inda ana yankawa to kuma mun san masu zuwa wurin kaga wani abu ko rayuwa ni yanda nake yanzu ni dan masanin power ne a dusa alhaji kuma ni ne chairman na yoruba butchers union na eh. dusa alhaji kuma a nigeria gaba daya na butchers union na yorubawa ne ne speaker misalin ka ga kasuwa yanzu da naman sata ko irin wannan naman nan ana sai da kilo 25 akwai dokan da muka sa in ka sai da kasa da haka akwai taron da za mu yi maka ah in ka to yes. misali ka je ka sai sada na sai sada Eh. me sai sa ka sai da naka kasa kasa da haka eh dan ba ka same shi na sata ba ko eh. kuma nama bai da kyau eh. saboda muna aiki da veterinaries ma ah. ko saniya da ya mutu ka kawo na musu baka isa ba ta mu gane daga wurin saboda mun sa juna ne kusa kusa haka wannan ya duba wannan wannan duba wannan kuma mun oh. tsakanin mu da Allah kuma sai ya samu na sirra lafiya wanda daga ka shiga don samu kama ka tun da wannan abu ya faru in sa su je kasuwa da safe suna yi tangi ne mutum uku hudu su da ja mutum biyu uku su ba in wani ya suwa wani wurin da kanshi mun san bai za mu yi da shi kamar ya fara sai da mun gani saboda yanayin yanka sani a daji saka tare ganyen danyen ganyen a cikin shi ko irin yashin haka datti datti kuma yadda za su kawo ma irin warwaso jikinsu aka gane kuma yadda za su yanka ma sai ya wuya ba kama na kwata ba ne <laughs> to idan aka kama mutum bisa laifi na rage kuɗi to karawa fa idan mutum ya sayar da yana sayar da kilo kamar dubu uku aka kama shi ko shi ba wani eh wannan dai ban ba kowa dama yana wannan ba ba mu so mu sa gari su samu wahala da mu eh. to da mun ce kilo 25 haka don nama ya yi tsada ko ya san da akwai gurin da akwai lokacin da nama ina tare da uku ina yiwuwa kagan kamana gobe sallah da ya wuce sallan eh azumi wannan da ya wuce wallahi tallahi akwai wanda nama masu ya hauna masa 2752 daga kasuwa ada shi da mai kuma mun samu jara mu cire suwa din na mu cire maiko mm. sannan a fara saidawa kaga an samu rigaya eh. wani ma yana yiwuwa an samu rigaya kilo biyu ko uku kaga an samu an samu short kenan kamar da wannan lokacin ba ma bincike eh. amma tsakanin mu yadda muka kafa dokan mu a dusa laji idan mun san kasuwa da normal kilo 25 ne don waye masa yadda wannan lokacin kai da wuya hmm. a ce wani yadda ka sai da mai kilo dubu ku sai ya wuya to su customer din ba ba za su yi sun saba sun san ne ma wani sai so gama eh. gama suna ta 23 har tutu ma wani ma sai har ma su ma sun yi a su ce maka can wurin ana sai da masu 2-1 eh. ma duk ƙarya ne to akan wannan dai gaskiya mun kare kanmu to to zan so da mun tafi hutun rabin lokaci idan muka da sai mu duba waɗansu ɓangarori da suka shafi wannan fawa ɗin jama'a masu kallon mu da fatan kuna biye da mu kuma kuna ganin yadda wannan tattaunawa take kankama tare da ɗaya daga cikin shugabannin wato ƙungiyar fawa ta nan dutsen alaji da ke nan ƙaramar hukumar bari a nan babban birnin tarayya abuja wato alhaji mansur abubakar wanda yake mana fashin baki tare da bayanai akan abin da ya shafi sana'ar fawa da dokoki da fatan kuma kuna wato kayatuwa da bayanan nasa a yanzu lokaci ne da za mu tafi hutun rabin lokaci idan muka dawo sai mu dora daga inda muka tsaya ka ce mu. To madalla barkanmu da dawa daga wannan hutu na rabin lokaci. Kafin mu tafi hutun kada ku shafa muna tattaunawa ne da ɗaya daga cikin shugabannin masu fawa na nan babban birnin tarayya Abuja wato Alhaji Mansur Abubakar wanda ya shafe shekaru ashirin da wani abu yana wato wannan harka ta fawa. hasalima bai san wata sana'a ba face ita kuma ina fatan kuna biye da mu a cikin tattaunawar da muke da shi. Alhaji mansur mu da mm, dawa to madalla to babban abin da ya kamata mu fara da shi a yanzu idan ana maganan fawa musamman a nan arewa ana ganin bahaushe ne kafin ma ka gaba fulatani ko wata kabila yana da ɗan wahala to sai kuma ga ka bayarbe shin ai har yanzu ko in ce kawo yanzu an zama wato wannan sana'a ta shafi kowane irin kabila arewa hmm. alhamdulillah fawa ah, na kowa zance eh. amma mun san da suke gaje ta fawa eh. a arewa mun san hausawa ne eh. ba janin jaka kan wannan mu kuma bangaren mu can kudu a kasa sai mu yorubawa yawancin mu ne amma kuma ba inda za mu yi ba tare da hausawa ba ne yawanci eh. masu kausa eh. eh, ne yan da garewa ba fulata ne kuma nan ba haushi amma akan gado a sa a rike uka a wajajen mu rabe ne kuma ana gani aka da ne a bangaren niger delta haka edo da delta fuga agbo haka akwai mutane ya duma da yawa suna sana'an fawa yanzu sosai mm. kun yi ma ba za a bar su baya ba amma ko da yake su sun mallakin akuyoyi ne sun fi gane ma akuya eh, haka ne maraba kamar eh. ka ganin mare rike wuka kan saniya sai yi wuya kuma so ba sa fiɗa ma ah, eh. yawanci sai dai kama a bangaren <laughs> su can kaga yana data data da edo a port harcourt gaskiya ana cin nama wurin nan kuma hmm. kowane yare da ka san ni a duniya yanzu a kasuwan muna da tv muna da ogoja muna da yorubawa muna da ainihin masu gari kwandara muna hmm. sana'a tare a da za a ce ba wasu da ruwa a'a abun yanzu fawa ba karamin employment muka yi ma Najeriya ba sun ce ma duniya ma eh. da mutane ko wani rima za gama a cikin mahuta ma wani baka ta basa sato sai ya fawa fawa ba ya dauna fawa da mu kowane yare yanzu suna fawa eh. amma fawa Najeriya bayan malam ba wasu sai bayar to kai bayarbe ne na lagos ne ko oyo ko ibadan eh oyo kenan eh. to kamar za a iya cewa a yankin yarbawa dai yarbawan ne suka fi fice a wannan kasuwar ta fawa din a ina kenan a nan a a nan kamar mu ce kudu maso yamma ta kasar yarbawa din a wasu sukan ga kamar ko hausawa sun mamaye kasuwar fawa a can saboda su ke kai <laughs> gaskiya ina in kamar lagos no ibadan ba su kai mu yawa ba ah. mun fi su yawa eh. kwan yi kashe biyu ba su kai rabin kashe ba ah. fisabilillahi amma su dai bangaren su su kawo eh su sai da suke fi yawa eh, kenan amma a ce akan gado a sauna aka yi kwawa mm. ba su kai mu yawa ba yadda ba mu kai su yawa hawa nan gore ba a oh, Kano a eh. misali a Kano yanzu eh. wasu kutu ka ba zai fi shi sai ya wuya yi haka ne da gari kowa na garin shi yawa yadda abun yake kenan to amma ya maganar gashi da ake yi ko balangu ko tsire yarbawa sun yi fice kuwa a wannan bangare haina <laughs> <laughs> ba ba ma kusanta sai dai kwanan nan da zaka je mutum ka ji bai da balan soya da an samu fi sabila <laughs> me ma kai shi wurin eh. amma kuma aiki ne fa ni a gani na ha eh. ah, misali yanzu wani babban mai Abuja nan yahuza yahuza ah, oh, suya eh, ba za a raina shi ba eh mutum ne mai arziki wanda kuma baya raini eh. kuma gaskiya cikin fawa yau alhamdulillah ha ya samu ya samu ya eh, samu daukaka so yanzu misali za a ce balangu za a ce suya abun raini ne ba abun raini ba ne in saka ya ka je koya ka koyo ka ya ta wasa ba wanda zai hana ka mm. tunda ka ya an taba an jiyan da yake a baki aka saura mm. yake dole ci za a yi ko ba haka ba ina gani na kenan ne ban ga wani yan kwarai gashi yadda zamu ga mutane suna yin layi duk da ba tallata shi muke yi ba ana layi sosai wajen ga branches nan ya bude rassa da yawa ana ya ana ma lissafi ne eh. mutum sai ya sa guda biyu uku hudu rana kuma ya kare eh ba ai mutumin na gaskiya ne ko kare to amma yarbawa da ibo sun yi fice wajen sayan wannan nama suya din da ake cewa a nan akan ce suya <laughs> amma bahaushe yana mamakin me yasa za a ce suya sai dai a ce balangu ko tsire amma su kabilu wanda suka zo daga kudu sukan ce suya to su suka yi fice wajen ci amma me yasa ba su iya ba to kasan ba za mu ce ba su iya ko ba tunda da sauran shekaru eh. ko ba haka ba a da tsaya ya ce bere ba su a kasuwa arewa sai sha amma da makwanan nan kamar shekara goma baya mm. ashirin kuma mun fara suwa daga komai lokaci ne eh. ina yiwuwa yadda na ce a canja ra'ayi ca tun da na yi fawa da yi bari neman eh. koma su ya balangon da ya aiki da yadda alhaji yanzu ya wusa ya yi kowa ya gan allah abun ya da rufe shi wani masa ya ce bari ya kishi bayan da alhaji ya yi bari neman dan goda ko sai wa ko ina wa bai yi abuja bai koma mm. wurin su eh. wanda abun fa in na ga abun arziki ni koyawa sai in je nima je wurin mu jibirin mm. jin fara mm. bana fata nan na lallace zan jin da ta da wurin mu ne tun da shi ba karamin ba shi ra'ayi abuja ba in wani masa ya fara ibadan yau e kafa rumfuna aka ai ba karamin arziki ba ne to ni a gani na kenan to kana fatan nan gaba watakila ka fara wannan suya din ko dai tukun kana nan akan gado ah, to ni dai tukunan dai ina tare da danyen nama <laughs> to me bambancin sa wajen saidawa don kamar yadda ka yi maganan kilo 2,500 watakila idan mai suya zai kai kan tukuba watakila ya sai da shi har dubu biyar wa? kamar yadda muke gani kamar ba su fi ku samu ba kuwa alhamdulillah ni gani da na masu suya ko yadda muna akwai dan wahala ciki haka ne kuma sana'a kuri ne eh lalle ba da wuri zaka fara an riba ba ka sai nama da safe ka dan uta daga karfe daya bayan sallan suri mm. ka fara jarawa mm. ka nema sinke mm. ka fara sawa ka nema kulikuli ka fara hada wuta kamar wuta ya fara cewu kamar ka gasa shi ya gasu ka nemo itacen ba ta kuma ka duba <laughs> kuma mutane yanzu kowa da neman shortcut da zai samu kudi da eh, wuri abu da na gani kenan na aiki ne mai kyau amma akwai wahala ciki kuma su ne na karshe a hira cikin dare za kowa zai tashi daya har karfe biyu ma wani ma <laughs> eh. wanda suka samu damar sa aya bakin kama hotel haka ko kuma eh. kaman company suna aiki na eh, morning and night sosai. tare su a aiki ne gaskiya amma akwai wahala ni a gani na gaskiya dan sun sai da kilo dubu biyar ma ba ba za a ce gane ma nawa za su da kilo a suya ma wallahu halam sai ubangiji wanda abu da ya riga ya bushe ne za a yanka maka waye sai ya hau da su wuya ni a gani na eh, to idan muka dawo cikin asalin kasuwar akwai nasan nasarori da yawa amma mu fara da kalubalen menene babban kalubale da yake fuskantar wannan sana'a ta fawa mu fara daga kasuwar ku ta dutse alaji kafin mu game abuja ko mu kalle ta duka a najeriya to alhamdulillah kagan kamar nan dusa alhaji da karamar hukuma na ciyama na bayar kansu dr john wayawa mm, he was re-elected of recent eh an sake zaɓensa. mun kai kokai wajen shi kuma ya karbe mu da hannu biyu biyu hmm. akan social amenity muna dan karamin hukuma batuwa eh ya yi mana alkawari kuma ya shaida ya fara mana kuma mutumin da wanda in kun je kun same shi ko kewa ne sai karbe guda da hannu ah, ya saurare ku eh. kuna bukata eh. sai ga muku cewa ku bani kasa mutumin da na san su wani wani aka ne wannan ina daya da muna muna jira hmm. da sai kara mana karfin gwiwa hmm. wanda ba kowane lokaci za mu je kasuwa ba mu tara sanuwa daidai ko kuma a karo na yiwuwa an karuwa ya samu kowa ya san mahuci kama agriculture ne muna wanda agriculture ministry of agriculture ne oh. sai ya sai sharuna kamar biyar uku hudu in tara shi gari na na kiwon su pending in sai da su ko baka ba ya daga ya mana kawar kuma sai ya ci sakin power muna kusa da shi sosai mun san sai tabbako ya fara na buhari an fara ginawa kamar ya je election din kuma za a swear na su in 29 of this month mu ya riga ya tabbatar mana kuma mun san Allah da abun mai yiwuwa ne ina kwata kenan mm. ina biyu cikin kasuwa yanzu dai muna kuka ruwa mm. pump water ba eh, da fa hygienist eh. ana so kowa ya ski power da yan nama ne ko kuda sai ya taba shi ko eh, menene muna kara kuka mm. ko ba daga karamin hukuma ba ne ko daga ministry of agriculture ne tunda muna karkashin fct ne duk wanda sai mana wannan talabin muna kuka an yi mana ba mauci kawai kai sai ji dadin ta ba ruwa kowa yana bukatan ruwa mm. an gama sai da ba wai samu je daga cikin kasuwan mu sai kai mu kaman kataka kaman one mil ne ku nema mai ruwa ba su tura su kawo yara su rika kuki su geji mm. wadda kasuwan mu muna da doka in baka wanka gadon ka mun kama ka ba tara akwai tara ba kai ba muna da disciplinary committee da muke kafa da sa sagayo da sabi a duba duk wanda bai wanka gadon sa ba akwai taron da za a mai wanda muna neman mutane su so kar su ci tare ga wajen mu eh. su ci tare da mu mu ci tare da su so eh, dai maganar ruwa da yanzu ba mu da ruwa mm. ya samu samu wannan samu ji daɗi to abin na gani a kasuwa kenan eh, to akan yi batun zaka ga masu biredi sun shiga yajin aiki ko masu sana'o'i dai daban-daban akwai ba a taba jin fawa din nan kun shiga <laughs> yajin aiki ba kuma kamar yadda ka faɗa inda yau za a yi yajin aiki na kwana ɗaya ba a ci nama ba <laughs> a najeriya to akwai matsala hmm, kuna kun gamsu da yadda komai yake tafiya ko kuna ɗaukan kaddara ne me yasa ba a jin maganan yajin aiki alhamdulillah kai wani kalma da yamin da hadi eh. a duk sana'a duniya yau eh. babu wanda yake da hakuri kamar mutanen masu fawa wallahi wallahi na yiwa mahuci tara na ma gaba yau ina gin fadiwa ba ka taba gana fuskan shi ba Allah sarki mun san Allah ne bai badawa eh. in ka samu yau gobe ina yiwa ba ka samu ba mm. amma ana ganin ba mu ayi ba mu ayi tun da ba mu ayi mm. wanda suke fi mu din nan su ji da mu da wuri amma da bai sai ya sa wata rana ayi ba eh, Ku ba haka ba wanda muna da hakuri muna cikin ɗawon da sai fada yawa saniya guda dubu da biyu ka sai saniya dubu da biyu ka fa dubu ashirin baka damu ba babu masana'anci a duk duniya yawon da sai doki dubu da hudu sai kasuwa bai samu riba ba kai sai yi wuya wallahi tallahi mahauci na yana hangi fadi ba saniya ka sai siya kuma yanka to cikin kadara to ka riga ka ji ka daga kasuwa ka kawo sai siya to dole ka yanka shi ah to kana bar shi sai koma rami ne eh in ba ka da karfin gwiwa da zaka aje shi ka fara kiwo ba kiwon makudi ne gaskiya ne gaskiya muna da hakuri muna mun yarda ka dara sosai ba kuma ba ma ba ma mu ce da ba ku tunanin ma shiga yajin aiki ko ma me zai faru yadda kasuwar ta zo haka za a yi ta ka ina da wuya eh. ina da wuya ya mun tabaye ma kamar bangaren mu sai dai mun yi rashi oh. kuma abu da ya samu kai kazan kamar ni musulmi ne mm. mun ba mu tabbaya da cewa mutum ya mutu ya ba can daga yake ba hmm. amma rayuwa muna arka da mutane eh, christian da wayansu hmm. masu addini hmm. tun da doka bai ki ba wani gane yake in ka yi. kana murna da abu da faru da su siyasa eh, times ya faru mukan ce to sai a rufe shago a nuna cewa abu da faru ba a ji amma a ce mun yaki dan gari ko kan dan gwamnati ba mu taba yi ba ba ma fata to to a yanayin kasuwa ɗin nan wanne kuka fi jin daɗi yawanci akwai hotel-hotel da suke safaran nama ko suke oda a rika kawo musu waɗansu kuma gidajen 'yan siyasa manyan mutane akan kai musu nama waɗansu gidajen cin abinci ne na restoran restoran da yawa sai kuma ɗaiɗaikun mutane da kan shigo cikin kasuwa wanne kuka fi jin daɗin hulɗa da su a cikin irin wannan yanayi babban tabbiya zan ce kuma eh. kagan fawa kasuwa mu dace ne akwai wantar wanda sai fi baka kwanci hankali hmm. kullum ka kai masa babu cuta hmm. babu rike maka kudi hmm. misali zai ce maka kilo a wajen shi 25 ne bayan ka auna mai kilo goma sai cika yan ka naira hamsin hamsin ko dari masu ci sai shiga kasuwa yanzu ba na kilo goma ya wuce to dun da abin ya billo in ta hanyar samun arziki ne wa alhamdu muna da ko ne muna kuma muna fata mu samu wanda duk wanda so da mu wanda sai ba mu dan samu ne hmm. ba mu so fitine ne goma wanda sai so ya kawo mana faduwa <laughs> so da hotel da masu siya da masu ci muna tare da su to akwai yanayin kwastoma din jinsi na maza da mata da yawanci dai wasu 'yan sana'a zaka ji sun ce sun fi so maza su shigo su sayi abu a wajensu sabanin mata da in sun zo sun cika latsi da naci da taya abu kasa kamar yadda ka ce akwai masu tayawa ma 2,500 su latsa ka har ma da 100 mata ba sa ba ku ciwon kai a irin yanayin yadda suke shiga su suka fi watakila <laughs> zuwa mm-hmm. kasuwa ai kowane sana'a najeriya yau ba wai kayan gida ko kuma wani wani sana'a da muka san cewa na masaba ne irin mu yan kasuwa a ce mai nama Mm. mata 80% ne eh. kashi 80 mm. cikin matan akwai da suka fi masa ma to wallahi tallahi wurin sai in kasuwa mm. amma mun san mata dai yawancinsu kuma mun san mun san mun san ai mun san da su mun san da zamu bello masu eh to an san irin matsalolin su mun san matsalolin su sai asa ba mu samu matsala da su <laughs> to duk tayi da za su mana cikin cikin daji muke eh. ai da wuya mutum dauki kaya gaban ka yayi yayin bai yi maka ba ban da wannan sa'ada da muna saya yanzu ba in ka eh. sai da ainihin hau eh. aljihun ka zai ga maka ba wanda zai ga maka lalle kuwa yawa ne da abun yake to ya yanayin kasuwa idan ta kure akan aje nama zuwa gobe ko jibi ya kuke yi wajen asu wannan na'urar sanyaya abin nan deep freezer da ake magana haya akwai waɗanda suke biyan haya aje musu akwai waɗanda kuma kaɗan da suna iya mallaka ya ka kalli irin wannan kalubalen hmm, gaskiya babban magana A kan maganan kodrum eh yawwa sai ya ce muna bukata amma ba komai za mu sa a ma gwamnati a kai ba hmm. muna da yawan su kodrum haka na private private haka muna mm. haji ya rage samun aji mu biya su hmm. wani ma suna amfani da kilo in kilo goma ne akwai A'a, da ka ba su in kilo ashirin ne a'a akwai mai da ka ba su in saniya guda daya ne akwai yadda za ka ba su so eh. inda muna yi kenan kuma yanzu muna da wannan sariya gaban Allah da muna kasan muna bukatan shi ina yiwuwa mu samu ba mu ke ba hmm. kuma ko an samu ma babban matsala ina wuta gaskiya kwanan nan an sa wuya a ga maganan wuta hmm. kuma abin kuma kamar sana power perishable goods ne hmm. abu da yayin babu wuta komin cin saniya komin rikikin sa mm. zai lallace in ba wuta in ba wuta gaskiya mm. kuma yare waɗannan korum generator sai doke ba karami generator ba ne sai mm. lista sai manyan manyan generator din nan akan wannan dai maganan wuta dai la dai gwamnati dai su duba kwanan nan babu wuta No. wallahi muna san wuya kuma to zai yi wahala ka ga an inda aka samu mahauci watakila ya ce namansa ya lalace har an zubar me yasa ba a samun irin wannan matsala in aka kwatanta da masu sana'an gwari da za a ga kayan su gashi nan ya rube sun zubar duk da kuna kukan rashin wuta hmm, kagan fawa koyawa muke to ba ma shiga shi anyhow a ce ya kawai mutum ya je rika wuka fara saidawa ta za wani suna ganin kamar ba ma sun su a'a yanzu misali ka sayi nama yau na dubu dare hmm. ka sir ya riga da yawa in ka haji washe gari shi sa ka saida haka ne in bai kare ba sai riga kalila ne hmm. wanda yake zaka yanka ka masu tuwo ma baka kudi kwana bai uku in ya come to the worst sai ka kira masu balangu su su siya oh. mutum bai sai yi wani dabara banza ba ko kuma rashin hankali Ki <laughs> tara nama dubu da yau don bai sai ba je kara wata gobe ya kwari kan shi mu ma shugabancin kasuwanci mu ba yadda hmm. da mun ga naman kaya yawa gobe an baka dama ba wani wannan ka oh. tabara cewa kasar saboda ka huta ma mu huta bada samun abun ma ba sauki ba ne ya zaka je kaje kana kawowa kace kace ba zai yiwu ba to inda abun yake kenan to to mu duba nasarori da zamu iya cewa mu fara da kai karan kanka ba tare da mun kalli duka sana'ar ba tun da ka fara kimanin shekara ashirin me kake alfahari da shi na nasara da wannan sana'ar ta jawo maka watakila ka yi karatu amma baka damu da aikin gwamnati ba ka tsaya kan wannan eh, sana'a mm, alhamdulillah eh. akwai nasarori na farko na gode Allah akwai lafiya gari ne <laughs> eh, na biyu na yi na da yara na uku na arkan bol kama ganda na ce na da club na kaina a nan abuja yes in Allah da kuma har gobe kan shiga da yara a kasan waje na shiga da su a Najeriya yes na shiga da su a Najeriya kawai haka ta hanyar na samu course course da na je ta hanyar power na samu waɗannan alhamdulillah kaga waɗannan ma eh, a' ai eh. power ya wuce abun reni cikin yaranmu akwai bso da akwai master degree suna nan da yawa wadda me me ana nema samu arziki ba eh, rufin asiri a gujen mu yanzu shi abokina da ya kasai ya saida da wuya ka gan mahutan dutse ka san wannan mahuci ba ne yanayin sa kayan mu yanayin da wuya eh. ba mu yadda ban ba da irin wannan kofofin auka ba ka so kana rigima ko kuma a'a eh. kuma muna kula da kowa har gidan ga mu kula da shi kamar ya ba ba sai yiwu ba yanzu ka tawo mana ka kawo mana musifa ba kuma mu ta da ke kuma kana irin wani abuwa da sai bata mana suna ko cikin kasuwa ko a waje eh. za mu sa maka ido idan mun ga ba sai yiwu ba ko ka bari mu saka ma bari mu ne ba mu ba bari tun da mun karbe ka da hannu biyu muna so mu ga me ya saka da rayuwanka a wajen ba ka yi ba ka sa ka sha jiya ko abu ka shigo ba ah. ranar ba ka yi fawa ba amma da akata da ke ka yi fada ma sai giyar ta sauka kai sai mai hukunci oh, ban da makaman manyan a ce kai babba ne shi wannan so da mun kare kanmu ne akan ah. wahala kan fitine ne aka ba masu mun kare kanmu a wani adusa alhaji to amma batun wannan da kai na san masu kallon mu za su yi mamaki da ka buga ball din ne ka zabi ka shiga harkar har kana da club <laughs> na buga <laughs> na buga kuma eh. na sahawa kuma ka harkar ball abun sahawa abin gaskiya na su eh a zuciya ne yake to ya kake hada waɗannan abubuwa guda biyu watakila ko da yake wannan harka ce ta yamma sai yamma ta yi ake zuwa abu gabol yawanci mm. sai ka taso daga eh, duk da arka yamma na maka san an ce duwa da kake so sai mm. maka wuya ba eh, abun yana jinina ne muna da yara aiki eh. ina yi wa bayar kasuwa sha biyu wani bi karfe biyu yara na wajen kuma da coach da yawa da suna taimaka mu eh. yanzu yadda nake mana a studio yanzu an fara su hafi an fara turo wasiƙa ana ah. studio tare ma an sana su eh, bai safe juna ba eh, ba su shafi juna ba wancan wancan ba <laughs> wannan ah, <laughs> to to a karshe ya kamata mu kalli kamar kayi maganan yara da ake bari ta wannan fuskar nasarar da kana alfaharin ka koyar da yara ka ɗauko wannan ka koyar da shi har ya ware gadonsa ya ware gefe yana sayarwa sun kai kamar nawa eh. za su kai bakwai mm. eh, eh, watakila wasu sun yi aure ma da iyalai tun yara na suna da aure dukkan su bakwai din wanda yana tare da yarin su a gado na yana da aure to a ƙarshe tunda muna da mintoci biyu ne ko zuwa uku mu karkare wannan tabarmar shiri din akwai wani abu da kake son faɗa wanda kila ban tambaye ka ba akan abin da ya shafi fawa din nan kila yana da muhimmanci mutane su sani ko babu mm, alhamdulillah gaskiya ka yi kare ko da yake ma inda ya rage mana shine abuja gaba daya eh na. mu kara son juna mu kara adan kai kuma gwamnati su taimaka mana su yi mana tallafi a kan abatuwa muna bukata wani abubuwa da yawa su jajjara mana su wanda muka da su ba wai sai ya lalace ba kuma a nan Najeriya yau muna yanka saniya mun san nawa muna biya kan saniya guda kowane abatuwa su ji da mu yadda yana ma sauran masana'anci abun alheri su tuna da mu maka muna eh, bukata suna ku kare a masu karai mm. ni sauran da zan bara kenan eh. kuma ba kara nike ba eh. na kara ba su hakuri ne na kara ba hakuri kuma kaman chairman namu na fct aminu bakin ruwa ina gaira shi ina kokari ya kara kokarin <laughs> sa muna neman ada kan kowa na president namu na yorubawa na butchers na nigeria gaba alhaji amin alhaji amir balogun ah. gaskiya mai ne sosai ina yake zaune yana nan garki o oh, a nan abuja to abuja kuma saboda yana kokara kan hada kan mutane eh. shi ma mai kokari ne allah ya kara taya shiriko na amin mutane suna kokari sosai idan mun samu iri iri waɗannan tarihi sani ada mun yi nisa ba karamin farin ciki muke ba to madalla to alhaji mansur muna godiya kwarai da wannan lokaci da ka bamu na san da yanzu haka kana filin <laughs> wasa kana to muna godiya da fatan za mu sake gayyatan ka wani lokaci kuma mu yi tattaki ma mu je mu ga yadda ake gudanar da fawa a wannan kasuwa ta dutse alhaji idan kun bamu dama to ai muna ko gobe kuna bukatar su muna jira <laughs> to masha Allah to jama'a da fatan kuna biye da mu kuma kun ga yanda wannan wato shiri ko mu ce yadda wannan hira ta wato kaya tare da ɗaya daga cikin shugabannin wato kungiyar fawa a nan wato kasuwar dutsen alaji da ke nan babban birnin tarayya abuja wanda kuma ya fito mana da abubuwa daban-daban a cikin wato duhu waɗanda kuma ya yi mana ƙarin haske da yawan mu sani ba game da ita wannan wato sana'a ta fawa da fatan za a tare mu a shirinmu na gaba domin jin mu dauke da wani sabon shirin a cikin wannan wato shirin mu na kasuwanci a yau tare da ni umar muhammad gombe a madadin shi bakon namu wato alhaji mansur abubakar da kuma ita hukumar gudanarwa ta kaftan tv muke cewa mu kasance lafiya ta da fatan za a tare mu a mu na gaba don jin mu da wani sabon shirin muna godiya thank you